sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi goma sha bakwai ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba makanan labarai. Kwanaki goma bayan mummunan farmakin da masu goyon bayan shugaba Donald Trump suka kai ranar 6 ga watan Janairu a kan ginin Majalisar Dokokin Amurka. Ana ƙara samun bayanai da ke fitowa game da masu tarzomar, inda masu bincike suka gano akwai 'yan ƙungiyoyin masu da tsauran ra'ayi fiye da goma cikin masu tarzomar. A yau Lahadi, Jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutum miliyan 94.5 ne suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Amurka ce ke kan gaba da mutum miliyan 23.7. Jami'ai a Afghanistan sun ce an harba wasu alkalai mata biyu da ke aiki a kotun kolin ƙasar har lahira a babban birnin Kabul. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya gwamnatocin jihohi na yankurin cin bashi daga kudaden ajiyar 'yan fansho domin gudanar da muhimmin ayyukan ci gaba a jihohinsu maimakon zuwa kasashen waje neman bashi. Za kuma leƙa jihar Kano inda zaɓen ƙananan hukumomi da yawa kana a jihar ajiya Asabar ya fuskanci ƙarancin fitowar jama'a sai dai rahotanni sun ce zaɓen ya wakana cikin lumana. kuma a jihar Neja za ku ji cewa 'yan arewacin Najeriya sun bayyana rashin jin daɗin su da kalaman ministan sufuri Rotimi Amechi na dakatar da aikin gina tashar jirgin ruwa na Baro a jihar Neja da ke arewacin ƙasar. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a yanar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin ji yadda duniyar ta wuni. ga cikakkun labaran. Kwanaki goma bayan mummunan farmakin da masu goyon bayan shugaba Donald Trump suka kai ranar 6 ga watan Janairu a kan ginin Majalisar Dokokin Amurka. Ana ƙara samun bayanai da ke fitowa game da masu tarzomar, inda masu bincike suka gano akwai 'yan ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi fiye da goma a cikin masu tarzomar. Farmakin da aka kai a ginin majalisar ya tattaro masu tsatsauran ra'ayi da yawa. ciki har da kungiyar masu makirci ta QAnon da kungiyar Proud Boys ta masu tsatsauran ra'ayin gargajiya da Militia Men da White Supremacists da Anti-Maskers da kuma Die Hard Trump Supporters. Dukansu suka taru don hana Majalisar Dokokin Ƙasar tabbatar da nasarar da Biden ya samu a zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba. Laisha Brooks, shugabar cibiyar shari'ar da ake kira SPLC a takaice, ta faɗawa muryar amurka ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi fiye da goma da ta ce har da su aka tada tarzomar wani mai bincike da muryar amurka ta yi hira da shi shi ma ya tabbatar da sunayen ƙungiyoyin a yau lahadi jami'ar johns hopkins ta ba da rahoton cewa mutum miliyan 94.5 ne suka kamu da cutar covid-19 a fadin duniya amurka ce ke kan gaba da mutum miliyan 23.7 daga nan sai india mai mutum miliyan 10.5 sai kuma brazil mai mutum miliyan 8.4 garin los angeles a jihar california shine ya zama gari na farko a tarihin garuruwan amurka da ya sanar da samun mutum miliyan daya da suka kamu da cutar ta covid-19 ya zuwa yanzu rahoton yawan adadin ya kara zama da muni bayan da aka tabbatar da samun bullar sabon nau'in cutar ta coronavirus da aka gano a birtaniya dr barbara ferreira daraktar hukumar lafiya ta garan ta faɗa a wata sanarwa cewa abin tashin hankali ne samun bullar sabon nau'in cutar a los angeles yayin da cibiyoyin lafiyar garin suka cika makil inda yanzu haka ake da mutane sama da 7,500 da aka kwantar asibiti. Kasar Norway na gudanar da bincike akan wasu masu manyan shekaru su fiye da 25 da suka mutu bayan da aka yi masa allurar rigakafin cutar na kamfanin Pfizer. Cibiyar magungunan kasar ta Norway ta ce mutanen da abin ya shafa dama suna da wasu larurori. Jami'ai a Afghanistan sun ce an harba wasu alkalai mata biyu da ke aiki a kotun kolin kasar har lahira a babban birnin Kabul. Wannan shine kisan auna mutane na baya-baya da aka yi cikin 'yan watannin nan. Wani mai magana da yawon kotun ya ce alkalan na kan hanyarsa ta zuwa wurin aiki da safe ne wasu mahara da ba a san ko su waye ba suka yi masa kwantan bauna suka wa motar wurin aikin su wuta. 'Yan sandan birnin sun tabbatar da cewa wata mai shari'a ta uku da ke cikin motar da kuma matar da ke tuka su su ma sun jakata a haran. Sun kuma ce ana kan gudanar da bincike. Babu wanda ya ɗauki alhakin kai mummunan farmakin. mai magana da yawon 'yan kungiyar taliban ya musanta suna da hannu a haram. to madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin a najeriya gwamnatocin jihohi na yunkurin cin bashi daga kudaden ajiyar 'yan fansho domin gudanar da muhimmin ayyukan ci gaba a jihohinsu maimakon zuwa kasashen waje neman bashi wakilinmu a abuja umar faruk musa ya yi hira da kwararren jami'in a sha'anin tattalin arziki a nigeria wato malam shu'aibu idris mukati domin amsa tambayoyi akan tasiri ko rashinsa a cin wannan bashin daga kudaden ajiyar fansho. Yara ba fahimta babu wani dalilin da zai sa a ce an hana wani ko wata ko wasu dama su a ruwan nan. Kudade da ma'aikata akan cire masu duk wata a aje a gefe kudade ne wanda in aka bar su ba a juya su ba. Darajar su saboda hauhawan farashi na kayayyaki darajar kuɗin laguwa take yi ma'ana idan ka aje dubu goma yau ba tare da ana juya ta ba tana haihuwa dubu goma da bata ta sai maka misali buhun masara yau in aka batta nan da shekaru biyu kila dubu goma nan ba za ta iya sai maka rabin buhun masara. ba kila in kai wasa ya wuce ta sai kashi biyu bisa uku na buhun masara ba ashe ko kaga juya kudin nan yana da amfani to kuɗaɗen nan da ake karɓa daga wajen ma'aikata duk wata ana tarawa akwai su suna nan wurin muna maganan kusan naira tiriliyan bakwai tana nan jiya jin kusan an rasa me za a yi da ita tun da kuma kudin suna nan sai dai kawai a hannun bankuna a ajiye wannan a ajiye wancan a ruwa kuma wato riban da bankuna ke rabawa wajen amfani da wannan kudade bai ta hakara ya karya ba saboda haka aka samu dama jihohi suna da bukata su ari kudin nan maimakon a tirzasa masu sai sun je kasashen ketare sun aro ko kuma sun ara daga wasu sassa idan akwai kuna a ƙasa kuma za a yi wato za a yi amfani da kudin nan a yi abubuwan da jama'a za su amfana don me za a hana jihohin da sa'ari ah, daga cikin wannan asusun. To ai wannan ita ce babban matsala domin matsalar cin hanci da rashawa da rashin aiki da ake ganin wasu gwamnoni da yawa ba sa yi a su sai yawo sai yin facaka da duke jama sai a ga cewa in ma suka samu nan damar kara taɓargazar ne za a yi ko? A'a wato sai dai rashin fahimta na farko dai tukun mutane da suke maganan cin hanci da rashawa matsalolin da muke da su a kasar nan suna da yawa kuma kowace matsala ya kamata a ɗauke ta gundarinta a yi magana a kanta idan muna na rashawa da cin hanci ko almundana ko wato cin amana na zalin da shugabannin mu kan sai a yi magana a kan wannan in kuma za a yi magana saka hannun jari ko cin bashi a yi magana a kan wannan zirga-zirga caka da gwamnoni ake zargin su suna yi a ka'ida da muke bi ta aro daga cikin wannan kuɗin wato akwai matakai kala-kala da wato jami'an gwamnatin tarayya kuma gwamnatocin najeriya baki ɗaya suka amince da shi misali kafin ka sa hannu a asusun ma'aikatan nan karanci kuɗi sai ka faɗi me za ka yi da kuɗin gada za ka yi hanyar mota za ka yi tashin jirgin sama za ka yi ko jirgin ruwa asibiti za ka yi makarantu za ka yi ashe ko kaga in har za za ka faɗi wannan sannan a baka kuɗin kuma ba za a ɗauki kuɗin a baka baki ɗaya ba sai an bi ka daki daki wato an tabbatar da cewa ka sa ingantaccen ɗan kwangila ana ayyukan da ya kamata sannan ana sakin kuɗin a hankali ashe ka ga maganan facaka da almundahana zai ragu in ma an karɓi wannan kuɗin. To madalla a gaida Umar Faruk Musa Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. ga Maryam ɗauke da karashin labaran duniyar. Masu aikin ceto a kasar Indonesia sun gano ƙarin gawarwaki daga baraguzan gine-ginen jama'a da shaguna da wata girgizar ƙasa ta haddasa a tsibirin Sulawesi a makon da ya gabata. Har mutane akalla sittin suka mutu a cewar hukumomi a yau Lahadi. sama da mutane 800 ne suka jakata dabban wasu kuma suka rasa matsugunansu girgizar mai karfin maki 6.2 a ma'aunin girgiza wadda ta samo tushe kilomita 36 kudu da gundumar mamujo da ke lardin west sulawesi da kuma zurfin kilomita 18 da karfe biyu na safe ta auku a shekaran jiya juma'a a cewar kwararru a fannin tsibirai da ma'adanan karkashin ƙasa na amurka Tawagar jami'an aikin ceto da taimakon manyan kayan aiki sun yi ta aiki ba dare ba rana suna neman waɗanda suka tsira daga girgizar a birnin Mamuju da gundumar Majene da ke makwabtaka da shi inda girgizar ta fi shafa. akalla baƙi masu ƙaura daga honduras dubu tara ne suka tsallaka guatemala a jiya asabar a wani ayari da ya fara tafiya ranar juma'a suna fatan isowa na amurka a kwanakin farko na sabuwar gwamnatin da za a rantsar da farko 'Yan sanda da ke wuraren bincike da aka ajiye a kan manyan hanyoyi a Honduras da Guatemala sun tambayi bakin takardun shaida amma ba su yi wani yunkuri na dakatar da masu kaurar ba. Gwamnatin Guatemala ta fitar da wata sanarwa tana yin kira ga hukumomin Honduras da su ɗauki matakan magance matsalar kaurar 'yan ƙasar da yawa ta hanyar ɗaukar matakan dindindin. madalla a gaida Maryam Dauda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zaben ƙananan hukumomi da yau kana a jihar Kano a jiya Asabar ya fuskanci karancin fitowar jama'a sai dai rahotanni sun ce zaben ya wakana cikin lumana Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. ba ga rashin fitowar jama'a an kuma fuskanci jinkirin isar kayayyaki zuwa tashoshin zaɓe a sassa daban-daban na jihar. Mutane sun fito ni dai a mazaɓata don akalla a akwati na O15 da ke makarantar firamare ta garo na bi bayan akalla mutum hamsin kuma har na kada ƙuri'a baya na layi ne sai dai akwai 'yan matsaloli da aka samu a wasu akwatunan na rashin kai kayan zaɓe a kan lokaci. honorable murtala silan garo kenan kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar kano ya zuwa yanzu dai akwai mabambantan ra'ayi game da dalilan da suka sanya galibin al'umma suka kaurace wa zaben na jiya honorable shaban ibrahim sharada shi ke wakiltar karamar hukumar birnin kano a majalisar wakilan najeriya kuma dan jam'iyyar apc waɗanda duk suka makale da mu masoya jam'iyyar nan masu hidimta mu al'umma masoya shugaban ƙasa sun zo sun sai fom a karamar hukumar birni inda nake wakilta mutane shugabannin jam'iyyar 388 sun fito 85 cikin 100 suka fito suka ce za su zaɓi 'yan ɓangaren mu amma ana ji ana gani ta ƙarfi aka ce ba ku isa ba aka fito aka ce idan da akwai abin da kai rabin kansila wanda ya fito daga bangaren shi abin kar a sake a bashi kuma yadda suka dama haka suka sha wani kalubale da zaben na je ya fuskanta shine yadda aka rinka watsa hotunan yara kanana kan layi a kafofin sada zumunta ana cewa suna cikin masu kada ƙuri'a To amma Farfesa Garba Ibrahim Sheka da ke zaman shugaban hukumar zaben jihar na cewa. Ka san dama zaben mu muna da tabbacin cewa ba za mu rasa wanda za su yi mana sharri ka wasu abubuwa musamman da irin takadama da aka dinga yi na wasu suna cewa sun shiga ba su shiga ba da sauransu da duk irin wannan. Kuma in ka tuna wancan zaben ma da muka shi da aka jefe mu da wannan aka zo har daga INEC ta kasa aka sa bincike kuma aka zo aka tabbatar cewa ƙarya ce yanzu ma ƙarya ce mun ga hoton almajirai sun yi layin karɓar abinci an ce zaɓe suka yi wani lokacin in ka tashi za ka yi sharri sai ka ga in baka shirya ba kai da kanka kana ba kanka karya. duk da kalubalen da zaben na je fuskanta honorable idris garba ungolimi kwamishinan ayyuka na cikin jami'an gwamnatin kano da ke alfaharin wakanar zaben cikin lumana daga rahoton da muka samu a lokacin gaman dumu arba'in da hudu an yi zaben nan lafiya ba tare da tace hankali kawai yaɗa labarai ya zama wajibi a gare mu mu godiya kun zagaya so lokacin saku kun ga inda ake gudanar da zaɓe. yanzu haka dai masu kula da al'amura a harkokin zaɓen ƙananan hukumomi a najeriya na bayyana matakan bi domin farfaɗo da kimar zaben a idanun 'yan najeriya kamar yadda kwamar yahaya ushuaibu ungogo ke cewa. an daɗe yana faɗa cewa ya zama wajibi a cire zaben ƙananan hukumomi da ƙarƙashin gwamnatocin jihohi in ana so a yi ingantaccen zaɓe a ba hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta rinka gudanar da zaben ƙananan hukumomi mu gaya kan mu gaskiya zaben kananan hukumomi kai nadi ne kawai saboda tun daga zaben firamare mutum fa yadda ya ci saboda haka shi yasa mutane ba su yarda da cewa za a yi zaɓe ba yanzu a lokacin hada wannan rahoto jam'iyya mai mulki ta APC ce ta yi nasarar samun kujeru fiye da talatin kana rahotanni sun inganta cewa dama jam'iyyun hamayya ba su yi wani tasiri ba a kananan hukumomi 44 da mazaɓin kansiloli 484 da ke faɗin jihar ta kano mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. 'Yan arewacin Najeriya sun bayyana rashin jin daɗin su da kalaman ministan sufuri Rotimi Amechi na dakatar da aikin gina tashar jirgin ruwa na Baro a jihar Neja da ke arewacin ƙasar. Shugaba Buhari ne ya yi alkawarin kammala tashar domin rage wa 'yan arewa dogaro da tashar jiragen ruwa na Apapa a Lagos. wakilinmu baban gida jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani tashar ruwan baro dai na ɗaya daga cikin alkawarin da gwamnati mai ci yanzu a najeriya ta yi wa 'yan najeriya musamman ma dai na arewacin ƙasar ta yadda za a dinga shigo da kayayyaki da jirgin ruwa zuwa yankin na arewacin najeriya to sai dai kuma bisa ga dukkan alamu murna na neman komawa ciki ga 'yan arewacin ƙasar bayan da ministan sufurin najeriya mr rotimi amici ya bayyana shirin gina tashoshin ruwa na baro da ke jihar neja da kuma onitsha da lokoja da Ogota rivers da cewa bata kuɗin ƙasa ne kawai musamman ma dai ganin yadda gwamnati ta mai da hankali wajen gina hanyar dogo da zai haɗa yankin arewacin najeriya da kudancin ƙasar. river ports that we have, Ro River Port, Lokoja River Port, Oguta. And I felt that was a waste of funds. Of course, the reason for, for you to have those seaports, you must have to uh, dredge River Niger. Dredge it for now. Even if you dredge, it is still 2.5 to 3 meter draft. Gwamnatin marigayi Umar Musa Rado ne dai ta fara wannan shiri na ganin an fitar da hanyar jiragen ruwa ta kogin Niger tare da zai taho daga tekun Atlantika ya shigo zuwa tashar ruwan Baro da ke jihar Niger a arewacin kasar to sai dai kuma duk da alkawarin da gwamnati mai ci yanzu ta yi na kammala wannan aiki abin ya gagara to kowane alfano irin wannan tashar jirgin ruwan ke da shi ta fuskar tattalin arziki tambaya kenan da newa dr dauda amar kwantagora wani masanin tattalin arziki sannan maganan hanyar jirgin ruwa na baro shi ma kaga wani abu ne na ban mamaki da har yanzu ba a yi haɓasa aka ga cewa wannan wannan tasha ta haɓaka ba ta fara sosai saboda ita ma ba karamin taimakawa za ta yi ba kaga idan ka dubi irin kayayyaki da ake sowa daga kasashen waje wanda ake bukatar su a kamfanoni na arewa wanda wannan tashar ta baro kaga za ta taimaka idan aka so wayannan kayayyaki daga kasan waje zai taimaka su kwarai kuma shi ma zai rage yawan haɗura kuma zai inganta hanyoyi saboda kaga za a samu ragowan manya-manyan motoci wanda suke ɗaukan kaya da suke bin hanyoyi amma duk manya-manyan kayayyaki da ake so a shigo da su musamman a kawo su arewa kaga za a biyo da shi ta wannan hanyar tashar jirgin ruwan daga nan kuma za a dauka sannan kuma zai zai samar da aikin yi kaga duk akwai ayyuka da yawa wanda sai an gudanar da su a wannan tashoshi wanda kaga yan kasa za su samu aikin yi a wannan tashar jiragen idan ta haɓaka to muna ganin cewa gwamnati da ban mamaki a ce har yanzu ba a yi hubasa an kammala wannan aiki ba kuma jama'a da masana tattalin arziki suna ganin cewa gwamnati ya kamata ta waiwaya ta dubi wannan aiki ta yi kokari ta ga cewa an kammala shi har ya fara aiki musamman wannan gwamnatin da ta yi yannan alkawura kamin wa'adinta ya cika nan da 'yan shekaru kaɗan. su ma dai al'umman arewacin najeriya sun bayyana rashin jin daɗin su da kalaman na ministan sufurin najeriya rotimi amici. wato eh, wannan kalami na ministan zirga-zirga ban yi mamaki ba domin an daɗe ana cece kuce akan wannan abin eh, especially akan na baro yau a ce an yi gobe ka ji wani sabon labari kuma in same shi zai hito ya irin wannan magana shi da muka san cewa yana ɗaya daga cikin ministocin da ke kusa da shugaban kasa. to kai ka san da lauje shi nadi tuni da gwamnatin tarayyar najeriya ta kashe zanzurutun kuɗi kusan naira biliyan shida domin gina tashar jiragen ruwan na baro baban ya jibrin murya amurka daga najeriya to madalla a gaida baban gidan jibrin wannan shiri na zo muku ne daga nan birnin washington dc Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. Sunana Madina Ɗahiru mai shanu kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. To ko kun san cewa akwai yadda za ku iya gudanar da tarurruka da ayyuka kai har ma da bukukuwa tare da mutane da dama a lokaci guda ta shafin intanet? Kwarai kuwa kun ji ni da kyau, har da bukukuwa. Abubuwa da dama dai sun tsaya sakamakon cutar COVID-19, amma mutane da yawa sun dogara da wasu hanyoyi ta kafar sadarwa domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba. A yau za mu ji irin manhajojin da mutum zai iya sakawa a wayarsa waɗanda za su ba shi damar sadarwa da mutane kai tsaye a wuri guda ta intanet. Za kuma mu ji ƙarin bayani kan yadda za a iya amfani da manhajojin da kuma yanayin su. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani Nasir daniya wanda ya saba halartar wannan filin namu domin ya yi mana ƙarin haske. mana ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shine zoom ah, zoom ah, application ne ko kuma haja wanda mutum zai iya saka cikin wayan shi wani daga wani wuri shi ma ya saka tashi a yi video conferencing wannan zoom ah, ya kamata mutane su san cewa ba wai abu ne wanda kawai ba biya ake yi ba duk lokacin da za ka a video conferencing da wani ko da wasu to ba za ta iya ne ya wuce minti 45 ba da ya wuce minti 45 to sai mutum ya biya kuma ba za ka iya yi shi ya wuce mutum 100 ba so ya danganta daga kowane irin services mutum ka so in kai matsayinka na mutum ko kuma kamfani ko kuma gwamnati ya danganta yadda ake cajin mutum so na biyu daga cikinsu kuma akwai google hangout single hand out ya daɗe ana amfani da shi a ah, tsakanin mutum da mutum kuma ko shi biya ake in ya kai wani tsawon lokacin da kake amfani da shi zaka biya su ah, na uku shine wanda google suka fitar ganin wannan abubuwan sun samu ɗaukaka sosai sai suka ɗaukaka shi hanga ɗin sai suka kawo abin da ake kira google meet ah, google meet shi kuma yana da abubuwa da dama da sun wuce na hanga ɗin sai shi ma ana yin amfani da shi da kamfuna ko kuma gwamnati ah, mutane za su iya abin nan conferencing har ya wuce kusan minti 60 amma da ya wuce haka shi ma za ka biya nan kuma akwai go to meeting go to meeting shi ma yana da amfani sosai amma kusan kudin shi ya fi na sauran da ake yi so shi kuma mutum goma zuwa sama za ka ga har zuwa mutum ɗari da hamsin suna iya mitin da shi shi ma yana da muhimmanci sosai kuma yana da security sannan kuma akwai wanda mutane suka sani na skype skype kusan shi kaɗai ne wanda ya rage da za ka yi amfani da yanar gizo da yanar gizo da manhajar ka kai magana da wani ba tare da an caje ka ba so har yanzu suna da wannan option wanda ko minti ne kai ko ne da da za ka yi kana video call ko audio call ba za a cika kuɗi ba sai dai in za ka yi enterprise ko kuma business ruwan ko kuma wanda za ka haɗa kai amfani da sky ka kira wayar wani to shi wannan ana caji amma duk da haka shi ma bai cika tsada ba don bai wuce kusan dala biyu bisa ga wasu da suke wajen dala goma shida takwas sha biyar kowane da suke caji ga wata ya bambanta akwai kuma 6 ko 6 webx kusan masana sun ce kusan ya fi wanda ya fi kowane zama yana da matakan tsaro so cisco webex yana da muhimmanci sosai hadde ga kamfuna waɗanda suke hada-hada ta kuɗi da sauransu to shi ma ana biya in za a amfani da shi kuma akwai yadda za ka yi amfani da shi free ba sai ka biya ba duk waɗannan abubuwa na biya da muke magana ana magana hosting in za ka biya kai kamar za ka hosting mutane su kai ake tsammanin ka biya waɗanda za su join in ɗinka ba su ake tsammanin su biya ba sannan akwai afiya in afiya in shi ma platform ne mai kyau yana da manhaja sosai da mutum ɗari da hamsin suna iya haɗuwa a guri sannan duk blue button shi ma yana da muhimmanci sosai yana da whiteboard capability da za ka iya haɗa shi da wasu abubuwa na wasu manhajoji ka haɗa su daga ciki so waɗannan su ne a takaice daga ciki sannan kuma mutane suna iya amfani da waɗanda su ma kamar ba ba kuɗi ake caji ba inda kana da kusan ka haɗa wayarka da duniya gizo wato kamar kana da intanet kamar yanzu wanda suke amfani da da apple to suna da wanda suka yi amfani da shi su yi first time call kana da wayan apple wani yana da wayan apple ko kuma yana da laptop ta apple kamar kwamfuta shi ta ta tafi da gidanka ce ko kuma da ajiye kamar irin su ah, imac ko kuma macbook air da sauransu su kana iya kai amfani da wannan ah, video conferencing wanda duk wayoyin da suke da apple ko kamfanin da shi apple din ya to za ka iya amfani da facetime kai waɗannan abubuwan su yana da muhimmanci sosai mutane waɗanda dai masu sana'o'i ƙanana da kuma malamai da kuma mutane waɗanda suke malamai na addini ne waɗanda suke son su yi amfani da wani abu su yada abubuwan addini ko kuma abubuwa na mutane su yada abubuwa na sana'arsu ko kuma kudin ta jama'a ko kuma gwamnati ta yi amfani da su ta yi magana da jama'a da sauransu wannan yana da kyau mutane su amfani da wannan dama lokacin da ake wannan coronavirus ba sai sun tafi ofis ba ba sai sun bar gida ba da zaran ana da waika ko kuma na'urar kamar kwakwalwa tana haɗe da duniya gizo to za ka iya waya da mutum ka gan shi ya ganka ko ina yake cikin To madalla a gaida Nasir Zaniya masani kan harkokin sadarwar zamani. A nan zan dasa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. To a gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. kwanaki goma bayan mummunan farmakin da masu goyon bayan shugaba Donald Trump suka kai ranar 6 ga watan Janairu a kan ginin Majalisar Dokokin Amurka. Ana ƙara samun bayanai da ke fitowa game da masu tarzomar, inda masu bincike suka gano akwai 'yan ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi fiye da goma cikin masu tarzomar. A yau Lahadi, jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutum miliyan 94.5 ne suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya. Amurka ce ke kan gaba da mutum miliyan 23.7 daga nan sai India mai mutum miliyan 10.5 sai kuma Brazil mai mutum miliyan 8.4. jami'ai a afghanistan sun ce an harba wasu alkalai mata biyu da ke aiki a kotun kolin kasar har lahira a babban birnin kabul Wannan shine kisan auna mutane na baya-baya da aka yi cikin 'yan watannin nan. sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauki da wani sabon shirin ya za madadin kowa da kowa musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa sai Leo Sahili wanda ya ba da umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri a huta lafiya ma assalamu